Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kere. Da alamar batun rufe wani bangaren gwamnatin Amurka ba zai kare nan da nan ba yayin da hadiman fadar White House da na majalisun tarayya za su yi wata gadawa a ƙarshen mako a kan shawo kan matsalar da tikici cinyewa na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico wanda shugaban Amurka Donald Trump ke niyyar yi. trump ya faɗa a jiya juma'a cewa an yi tattaunawa mai ma'ana a ganawar da suka yi da shugabannin majalisun tarayya a kan warware batun rufe gwamnati biyu bayan rashin fahimta da aka samu a kan dala biliyan biyar da dubu ɗari shida na gina katangar amma shugabannin majalisun tarayya na bangaren democrat sun faɗi akasin haka akan ganawar da suka yi da fadar white house kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta democrat wadda aka rantsar da ita a shekaran jiya alhamis a shugabancin majalisar ta kira gana wadda sa'o'i biyu da wanda ya cike da takaddama ta ci gaba da batun da ta nace a kai cewa sai an buɗe gwamnati kana a warware batun kuɗin gina katangar shi ma chuck shuma shugaba a majalisar dattawa ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban kasar da ya yi barazanar rufe gwamnati tun da dadewa wurin watanni da ko kuma shekaru da yawa a hali da ake cikin wani bayan makonni biyu da shugaban amurka donald trump ya ayyana galaba akan kungiyar mayakan sa kai ta islama ta is a siriya kana ya sanar da janye sojojin amurka daga wurin masana harkar sojoji suna ci gaba da cewa bai kamaci a janye sojoji saboda wani lokaci da aka kayyade ba tare da la'akari da halin da ake ciki a ƙasa ba wani jami'in sojin amurka ya faɗa wa muryar amurka a jiya juma'a cewa duk wani shiri da suke aiwatarwa sai sun yi nazari akan abin da ke faruwa a ƙasa kuma ya haƙiƙance cewa kafin su janye sojoji sai sun tattauna da ƙawayensu da abokan haɗin gwiwansu jami'in ya ce babu wani tattaunawa da za su yi a kan wani batun lokaci da aka ƙayyade sa'o'i kalilan kafin haka wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce duk da umarni da shugaban ƙasa ya bayar har yanzu babu wani takarda na tsarin dawowa da eh, sojojin amurka dubu biyu daga ƙasar siriya zuwa gida. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya juma'a cewa ya yi matukar bakin ciki da shawarar koran babban jami'in majalisar nicholas haysom daga ƙasar somalia wadda gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka amma kuma ya ce zai tura wani a madadinsa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da mr haysom na da kwarewa kuma mutum ne mai daraja wanda ya aiki a hukuma a matsayin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya taka rawan gani a shugabanci a wurare da dama da ma hedkwatan majalisar ɗinkin duniya in ji mai magana da yawun antonio guterres a jiya juma'a sai dai babban sakataren ya ce har yanzu zai ci gaba da bada himma akan bukatun mutanen somaliya a cikin ayyuka da majalisar ke yi a somaliya gwamnatin somaliya ta ayyana babban wakilin majalisar ɗinkin duniya hisom a matsayin wanda ba ta buƙatar sa a cikin ƙasar tun ranar farko na watan janairu kuma ta umarce shi ya bar ƙasar bayan watanni hudu kacal da ya fara aiki a matsayin wakili na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma ya shugabanci ofishin majalisar a wannan ƙasa. gwamnatin ta nuna fushinta akan wata wasiƙa da hesam ya aike wa hukumomin ƙasar inda ya tado da batun tsohon shugaban ƙungiyar alshabab muktar robo wanda ya shiga siyasa kuma ya ayyana aniyarsa na shiga takara wadda za a gudanar a yankin kudu maso yammacin ƙasar ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani farmaki ta sama da amurka ta kai a yamal ya auna wani mutumin da ake zaton shine ya shirya wani harin bam wanda aka taba kaiwa jirgin ruwan amurka mai lalata makamai masu linzami na uss cole harin da ya kashe ma'aikatan jirgin ruwan goma sha bakwai a shekarar dubu biyu mai magana da yawon rundunar tsakiya ta amurka navy captain bill evans ya ce wannan harin ta sama da aka kai a yankin maghrib na yamal a ranar talata ya auna jamal albadawi daya a cikin 'yan kungiyar al kungiyar alkaida guda shida wanda aka yanke musu hukuncin kai harin bam wanda aka ayyana su sun kauce wa shari'a duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zan ko roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa wakar ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni miko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi na yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai na wa bege tattaro dukan girma du wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangwari in sara bar arzikin halittu Kau dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu. kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau. Malam Hafiz barkamu da sake saduwa a wannan zaure na abar ya huce. To barkamu da wannan asuba. Da fata an shekara lafiya. A lafiya kalau na ga ai sai wani fara kike ban san me kika fara gatari da shi ba. yo kai kuwa ai ai dole Allah cikin ikon shi mm. ya sa muka ga karshen shekara ta 2018 lami lafiya muka shigo shekara ta 2019 ai sai godiya. Gaskiya ne sai godiya to Allah ubangiji ya sa mun shigo a sa'a. Amin. Da dukkan alkhairai amin amin amin Allah ya bamu zaman lafiya kamar yadda muke faɗa kullum Allah ya bamu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci to amin a cikin wannan shekara kuma ake zaben babban zaɓe a Najeriya Allah ya sa a kammala cikin hmm, lafiya wanda za a yi watan Fabrairu kenan a watan Fabrairu kuma zaɓi shugabanni masu kishin ƙasa da za su kawo ingancin rayuwa da kuma kyautata ma talakawa da suka zaɓe su yawa to bari mu buɗe wannan babin kamar yadda muka saba bari mu buɗe babin da wannan gaisuwar ta'aziya da muka samu daga ali abdullahi doron baga ya ce muna miƙa saƙon ta'aziya ga 'yan uwa da makusantan marigayi hamza abdullahi musamman jami'an garin jama'ar garin hadeja allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi to kaji to amin kin san wannan shine tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano to Allah ya sa ya huta kuma ka ji abin da muke faɗa kaga ya shigo dai sabuwar shekarar amma kuma ba a yi mako ɗaya da shi ba ya kuma kyautata namu karshen to bari mu buɗe babin gaishe-gaishe namu da wannan sako daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri a jihar Niger. Tungan Makeri eh, eh, eh, Mustapha Nasiru tsari na tsari Tungan Makiri da Allah ya sa na faɗa kin ga makeri baba ba ya fi makeri ba ta baba ya makeri ce ba wata ce a jihar Neja. <laughs> To yace ce filin abar ya huce a gaida mani da Usman Muhammad Ahmed a karami azari da Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Bala Muhammad Dambam da Garba Sabiola Gashuwa da shugaba Idi mai lalli bangi da shugaba haruna bakanike shadadi da kuma musa na ghana isasa bangi ya kuma ce a gaida alhaji muntari mai shago da wakin basa da dan amarya bakanike kwanan bala buzu da alhaji liman sa'idu sawade bena jihar kebbi sai kuma alhaji mele yusufari da Jamilu Musa Sabon Layi gaisuwa daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makere a jihar naija Sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga hannun Musa na gana Isasa Bangi shima daga jihar neja. ya ce a gaida min da shugaba idi mai lalli bangi da yawo mai neman na aure bangi to kaji fa shi neman na aure yake to ko kuɗi ne yake nema ko kuma menene yake nema dai ko menene kake nema allah ya baka malam yawo ya kuma ya baka mai alheri da yusuf direban trakta bangi da musa mai tabarmi bangi da dan amarya bakanike kwanan balabuzu sai shugaba haruna bakanike shadadi da liman sa'idu sawadebena da auta tela farar doka da muhammad ahmed usman tungan makeri sai kuma umaru cali-cali shadadi da muhammadu sidi tudun wada bena da kuma alhaji basiru tudun wada bena to kafin baka eh, fili eh, eh, hafiz bari mu yi ka gaisuwar nan da ta fito daga hannun yahaya danno azari jihar bauchi ya ce a mika min gaisuwa ta ga haruna aliyu mina da abdulkadir aliyu mina da kinunu sani yunusari da ɗahiru mai shago hanafari sai hajiya ta cole ne ko maskandare da ali direban brc fm azare allah ya sa na faɗa daidai da kuma prince tasi ibn abdullahi azare sai barista hassan cole naskandare allah sa haka ne eh, abdulwahab sai ka mana bayani ya ce da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya amin ni ma gashi suna da katina na a hannu guda uku sakon farko ya fito daga alhaji mele umara inda ya ce a mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin yusufari alhaji muhammad ibn zanna zakari da iyalansa da hakimansa da kuma sauran mutane mutanen ƙasarsa baki ɗaya. Sannan ya ƙara cewa a miƙa saƙon gaisuwarsa zuwa ga Garba Sabiola Gashuwa da Bala Muhammad Damban da Ruwani Sa'idu Gayari da kuma Mahamudu Salihu Ƙauran nan Moda da Usaini Dangote Karasuwa da Salisu Armayau Guru. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. sai sakon bako bako umara kandilawa bukar jihar difa jamhuriyar niger inda ya ce salam sashen hausa yau ina so ku bani dama na yi wa 'yan uwa da abokan arziki barka da shigowa sabuwar shekarar 2019 to manan gode to mun gode mu muna maka barka da shigowa mm, mu muna maka barka da shigowa wannan sabuwar shekara inda ya ce a mika sakon gaisuwarsa ta filin a bari ya huce zuwa ga Musa Maina Kandilawa da Zambuto Malam Gwani Kandilawa da mai oga Ibrahim SB Kuspa da Lawal bin Hambali MK Dan Suba da Ashir Lawal na goma ruwan ɓaure da Ali Kyari Balamba da Kinuni Sani Yunusari da kaka Bukar Bursuma. sai wari malam Bari da salifu bukar da ma'aikatan ku baki daya. mun gode. kwarai da gaske. Sai sakon Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce a mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Usman Kasim Kiringim da Babayu Gamawa da Magaram Nijar da Wari Malam Ware zuwa da Isa Lawal Girgir da Alhaji Umar Koreba Gashuwa. sannan ya ƙara cewa mika saƙon gaisuwarsa zuwa ga abubakar kawo girgir da idris m idris da maturu da kinu ni unisari da baba gana alhaji nusiya wata kalla alasa na faɗi sunan daidai <laughs> sannan ya ƙara cewa mika saƙon gaisuwarsa zuwa ga musale tela girgir da m baban yusra gashuwa da sa'idu abdullahi da maturu da Bala Muhammad Dambam. Sannan daga ƙarshe ya ce a miƙa gaisuwarsa zuwa ga matarsa Halima Sa'idu Gayari Kasamma. Da yaransa Fiddausi da Sumayya da Musa da kuma autansu Abdulrahman da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Amin. zama tamkar an asirce. a sha ruwa a koma gona aka ce ko gaskiya to karasa waɗannan yan a a a a a da shi ba ya kamata ka a a <laughs> kafin kafin in karanta waɗannan wasiƙun da suke hannuna eh. fara naka na ga bakin ka na motsi. To, har ila yau dai ina tafa da sakon gaisuwa a bar ya huce daga Adamu Muhammad. Ya ce a mika sakon gaisuwarsa zuwa ga Baffa Adamare Fota Gombe, Adamawa, Najeriya. Sannan ya ce yana wa barka da safiyar Juma'a, Madam Alheri, Mallam ka almasi. To ai shi ne ai, ni ba. <laughs> Yau dai Asabar, yau Asabar ni na ga. Kaji Alheri ta ce yau Asabar, yau ba safiyar Juma'a ba ce ba. <laughs> Da sauran ma'aikatan sashen Hausa na BOA da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya kuma na farkon sabuwar shekarar ta 2019 yawwa to mun gode mun gode da gaisuwa to bari ka ji abin da sa na ce kai fara kaga wayannan wasikun da suke hannuna mm. dukan su wasiƙa ce ta gayyata daga Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi mm. shugaban muryar talaka na ƙasa kenan a Najeriya ba da kuma Matthew Garba Matthew ne ya fara rubuta wannan wasiƙa mm. ba sai kuma comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina mm. to wato waɗannan wasiƙu duka sun rubuto ne da neman sanar da kungiyar muryar talaka ta ƙasa a cewa za su yi taron su na kasa ƙarƙashin jagorancin alhaji zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi wato shi shugaban wannan kungiya kenan suna gayyata zuwa babban taron su na muryar talaka na ƙasa karo na takwas mai taken gombe 2019 kuma ya ce za a yi a garin gombe to ni ban san me yasa suka yi taken gombe 2000 dan za a je gombe <laughs> sai kuma sai kuma a ce eh, gombe 2019 ba za a ce taken shi ko zaman lafiya da kishin kasa ko kuma eh, zaben shekara ta 2019 wayar da kan matasa eh, ko to ni malam zaidu to dai bari in gama to suka ce dai za a yi wannan taron ne ranar asabar biyar ga watan janairu yau kenan yau kenan hmm. yau yau dinnan kenan to wanda bai riga ya kamo hanya ba kila ba za a yi da shi ba to ya kamata da tun makon da ya wuce ya kamata su sanar da jama'a su kwanda sani hmm. to in dai dai ba makara ba to ba makara ba to wanda suke jihar Gombe da Bauchi sa iya halarta kurkusa amma misali wanda yake Lagos in bai riga ya san da wannan taro ba ko kuma yana gara yana so ya zo ya zai ya zo malam zaidu to yace za a yi taron ne a ɗakin taro na FCE kila, kila yana magana federal college of education kenan da ke garin gombe kila da karfe goma na safe ya ce babban mai jawabi a wurin wannan taro shine ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon da kuma mai gabatar da kasida a wurin taron shine barista aminu hassan gama sai mai masaukin baki kwamishinan matasa na jihar gombe honorable faruku yarma kamar yadda na ce sanarwar nan ta fito daga hannun zaidu bala da Matthew Garba da Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina suka ari bakin PRO na wannan kungiyar mm. wato Umaru gidado gumi suka ci mishi albasa suka ce wai sako mm, da gani amma shi ba shi eh, mm. sun yi aikin PRO to kowa ma PRO ne kowa ma a kowa ma PRO ne ai ka san shugabanci haka yake in kana son aiki ya tafi kowa ma ya sa hannu abinda ake bukata kawai shine komai ya nasara to da Zaidu da Matthew da eh, lahirin membobin kungiyar murya talaka ta kasa mm. mm. ina da tambaya gare ku a cikin shekaru takwas din nan wannan dai taro an yi shi shekara shekara shekara ta yi takwas mm. to kawo wannan lokaci wani buri za ku ce kun cimma da kafa wannan kungiya aka ce kungiya ce ta murya talaka ko kuna gani sanadiyar kafa wannan kungiyar an iya cimma burin inganta rayuwar talakawa kuna jin membobin kungiyar nan babu jihar da ba ta to kalubala gare ku a cikin wannan shekara ta 2019 hmm. wanda buri kuke so ku kun cimma. Hmm. Amma ba mu sani ba ko wannan taron da za su bayyana irin abubuwan da suke yi na ci gaba. Allah ya kai mu. To, a kuma yi taro lafiya tashi lafiya. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne Idris da Batur ya yi mana da wannan labarin. Ya ce eh, fata alheri ga masu gabatar da filin a bari ya huce ga labarin wani mai tallar doya a kotu. To <laughs> me to mai tallar da kotu Ya ce wata rana ne ana cikin shari'a wata kotu kuma kan alkali ya ɗauki zafi domin ana gudanar da wata irin shari'a ce mai sarƙaƙiya sai kawai sai wani yaro ya leko cikin kotun ya ce asai doya sai doya ruwan yaro sai ran alkali ya ɓaci sai ya ce ya ce kamo min mai tallar doya nan so ba <laughs> shi ke da aka shigo da yaro kotu bayan an kawo shi aka kawo shi gaban alkali sai alkali ya ce baka da hankali ne nan baka san kotu ba ne za ka yi mana tallar doya saboda haka an yanke maka hukuncin daurin wata uku. Wato laifin magana da yake nan. Laifin magana da zai huce abinda ya huce ke na kan yaro. doyar ce take da nauyi <laughs> yaro ya gaji ya gaji <laughs> shi kenan sai eh, sai eh, yaron ya ce ranka ya daɗe daga kawai na ce a sayi doya <laughs> sai alƙalin kuma ya sake fusata ya ce to wata shida aka ɗaure maka. Shi sai yaro ya ƙara cewa cewa na yi a sai doya. shi dai kawai kawai gaggace na ta tallar doya kenan ko sai alkali ya ce to wata tara na sake na daure eh, abin nan aka sake aka daure ka ko ya zata alkali ya tausaya sai doya yaron nan da haka bai tsorata ba kuma bai hakura ba sai yaron ya ce to tun da haka ne a sayi doyoyi ba adadi wato yana ganin kamar ma ba ba hukuncin aka yi tun da haka ne a sai doyoyi ba adadi in ɗaure shi za a ta ɗaure shi ha illa illa ba sha Allah da wannan labarin ne daga Idris M Idris uh, jihar da zama turu Idris mun gode da wannan labari hmm, gaskiya labarin ya ta. to ni ma kin ga ina da wani labari <laughs> amma dai to labari na na wasu mafarauta ne guda uku za mu kwarai fa za a ci nama to suka tafi farauta yawon farauta sai kuma aka samu wani rami suna ta haƙawa can sai ɗaya daga cikin an je neman gafiya kenan komi mm, an je neman gafiya kwarai da gaske ana cikin haƙa ramin sai ya zira hannunsa cikin ramin domin ya jiyo ko sun kusantar da gafiyar da suke nema da yake sun ga shigarta <laughs> kwarai da gaske yana zira hannunsa ke da wuya ashe akwai namijin kunama da ake kira da suna duwa a cikin ramin. Eh, lalle <laughs> kawai wai wata baka kunama na ai da ka ganta ma kawai hankalinka zai tashi wai lalle kan laran bada. Ai ko ina gaya miki ya danna masa wani harbi a hannunsa. <laughs> Wanda kai mala Hafiz hmm? ka ga rami kawai ka zura hannu. Ai da yake wai fiya suke nema kisan aka ga rami ke a ɗauka fiya ce ko kurege ya yi ramin. Lalle kan a'a za a ci gafiya mm, sai ya ce a zuciyarsa cewa a ah, kuna ta harbe ni sai ya zaro hannunsa daga ramin sai ya ce wa mutum na biyu a gefensa har na tadda jikinta <laughs> wato da ta harbe mm, eh. sai ya daure sai ya daure sai shi kuma nan da nan ya sa hannunsa zira hannunsa ke da wuya shi ma sai kunaman nan ta danna masa harbi da yayi. <laughs> Bawo! Lallai an sha karin kunama. Wato yana zaro hannunsa da eh, sauri. Eh. ya danna wani ihu na gaya miki. Ba <laughs> wannan ragon maza ne. Eh ragon maza ne. Yana cewa ni fa ta harbe ni, ni fa ta harbe ni. <laughs> sai ya ce a ah, ni da ta harbe ni na daure maimakon kai ma ka daure ta harbi ragowar mutum ɗayan da suke tare ka san su uku ne shi na farkon da ya zira ta danna masa eh, sai ya daure <laughs> kowa ma da kowa ma bai ji eh, wato kowa ma ta shafe wato yana eh, nufin kowa ma ke kenan yawa ɗanɗana ya ji irin zafin da ya ji kawai sai ka kama kurare. <laughs> <laughs> ka tuna min da wani labari da babana ya bani Allah ji kansa ya ce wani ne mutum kunama ta harbe shi zafi ya dame shi ya zauna ya daure ya daure sai ce kai wannan kunama da yaro ta harba da hmm. ya kuka zafi yana ta jin zafi yana ta jin zafi sai an jima ya ce kai wannan kunama da mace ce da ta yi mm. kuka yana daurewa yana daurewa zafi ya ruda shi ya ce to ni ma ba zan ga kura ba kukan zai yi sai fashe a ce ya zama ne shi ma ko ya zama yaro ne ko ya zama oho to fis na ga lokaci ya fara ba fasabili da haka a nan za mu ja birki sai ko mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. Kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma ne. kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne. ko shi gwani ne atashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya 24 heures sur 24